bangaren gulmada aljani ne mai ce dogon sami daga bangaren jamus tule yana kallon ka aminin barin da jango yana kallon ka kawo shi ka kawo shi aljani ne ce a dogon sami bangaren jamus faso na bai da fasara bangaren gulmada ga da ga ya ce dogon jiran jiran hawa ne. Ciao, ga ganin masu kallo da sauraron mu. dan ba tsakanin aljarin dociya da bangaren jamus a ah, sai kuma pastor kwaitu da ke dogon sani pastor na mai tafasa aljarin ke dogon sani pastor ne mai tafasa a yi a gama shi ne aiki a yi a gama shi ne aiki laifin wadatanci ne tashi ya ga kuɗinsa wai wai wai wai wai aljanin nokiya wai dogon sani yau talatin da watan goma talatin da ɗaya goma 2024 marmarin ya gidan irin kamfani ya mai dambe ta aljanin nociya aljanin nociya hasso na mai tafasara bari fada ana kai kama hula garkuwa ya kai sasara danyele tuna do ya maka dan kai wannan gangan gangan ko ne wallahi gogo gogo ne fasa ka bai ya maka gogo kasi ko ya maka no je ka kamar ya maka labari amma subhanallah amma subhanallah Thank you. Thank you. ka so su na nan za su da shi da dogo da shi da karfai ya a nan ya da

Kadamana, Ayala Tula, Ayala Tula, Where are you, Tarasa? Where Tarasa? duk wanda ka kai zai aiki da ya kai kallon kuma sai ya tsani mai son sana'a idan ka ba sana'a ta muhimmanci an koya shi za ka ga mutane da yawa sun zo kallon ka. Ko ya tara da yalo. Na shi ga don kungiyar da zai duniya son da dange bai dange da kaso da dangen ka. Ni har koyo shi. Ko ya tara sa. Ba kungiyar da kaso dangen da wallahi dangen ka kaso da lokacin ka. in kuma ba haka ba za a tara gidan dandana na lahadi ana yin miliyan ɗaya sai mu ba shagon amadi ko mu aika mu sami gidan dan yan dambe masu wata ko kuma kuɗi wanda ya kama ko ya yi rauni ko yana yin juri babu da lokaci ne muna jira wanda bai tobo ba da lokacin ka a duniya ce a idan ka ga rubutu da ni na iya tuwa idan ka ga rubutu da ni na iya tuwa za ka yi dan daren lahadi kana ga samu dubu da bai kai ka samu dubu da saboda saboda mun da su da shugaba sannan mu wani kungiya tana da su ta yi ba abu sai in tana da ba zai kullun ta rinka doka idan da babu da baka ba da na makaranta ta zai cin wanda ka so irin yau ka tsaya ka huta yau gobe kana da bande da zahi gidan nan saboda akwai mota wanda wata so daga jihar Kebbi ta gudu ma da zalla akan kudu da arewa za su zo ajiyar koyayen faransa

ba wani wanda ya sace wani ya tarasa sace guda ya sace guda a zagaya akwai masharu ahmadu na kwace ya karikanci akwai wanda ya tsaye zagaya shi a mutane na tortura ko amerika ko jikan ko faransa mu muna nan gidan najeriya mara bayan ya gidan yana sun kwarewa mai yan dambe kadama na yana tuna garkuwa yaya data ɗan yana tuna garkuwa in kamar mai gida eh saboda wannan din ba an ce ba su a kai mawa da kowa ba wani ta da abata da mai gida za a yi rufin da gidan shi Dogo ya sa. Ka ce ka tambaye abin da mun kasa ka tambayewa. Ko mu je ka ba ka yasa. To, to. ya Bayan tuna. Ya da kuma yayansa waye da tuba gare da na gare da na gare da na gare da na gare da na gare da na da ba kuma ma ke kai ba idan an kula da kuma ya dai ba ai ba ana sanin maka wani abu su a kan musu wani abu a taimaka musu da gida to yi da gida ce kai da shi a wannan ba sai ya ba su ba

kowa dan wanka na Allah ne shi ba ku sama la la la la Thank you. Thank you.

Allah

shago aliyu sai kuma shago dan Allah da dutsen mare da kuma kan tura a hada a tsaye da kafa a haɗuwa da babu da nini a tsaye da kafa a haɗuwa da da nini na yi samari na yi samari ba haka abu yake ba ba haka a tsaye da dutsen mare yake ba a tsaye da kafa a haɗuwa da babu da nini daga na tsakanin a wani dan aliyu shagon shagon dan aliyu daga bangaren jamus karan masarar garkwadan aliyu aljebin kenan daga bangaren burmada aljebin dan kuma dutsen aliyu shi ne mai yan da ga tana a tsakiyar goshi shi kuma na da aliyu ga shi wanda da ke rawar wando saboda ba da labari wurin teburin mai shayi ko gaban mai masa kar ka je ka a ah, na dan aliyu shine mai gogon wando shine mai gadon garfadan aliyu garfadan aliyu garfadan aliyu garfadan ladi la ilaha illallah kai ba ka yadawa a da wata da mu je da ana dambe ana dambe mu je dan ba ana dambe karkwadan aliyu mu je dan ba ana dambe sakwadan ladi dutse mari Mu dan ba ana cikin dambe ni dan aliyu karkwadan aliyu sakwadan ladi bangaren jamus kawashi karkwadan aliyu sakwadan ladi kawashi girma da dukan kowa na za a can maka ɗaya ya yi takumi ya ce kamar ya ke ma wannan kora na ginga ma na ga ya ɓata rai wai aka yi ne na dukan mari karambanan na ga yana ta ba da target dan yana barin tuna yana ta ba da target ya ga yana da hannu kawo shi jiran jira hutu ne jiran jira hutu ne zagaye a filin nan ba hutu ne zagaye a filin nan ba hutu ne wani shi wai ba zai taba gani a kai kawo da mafaɗo ya wani hutu

shagundallarin gari samari kadabar da hautandallarin gari samari shagun Ali aliyu da shagun akwai nan da na nesa zamuwa kallo samari mu je zuwa ai tare mana ka kowa ya farka ai mu da amarya nan a kai ta bakin daki aka tuka bakin wai ko tsoron sagon dogo kaka na so an ga yi magana a cikin garbuna tsamare Thank you.

bangaren jamus shagowar aliyu ba a lafari ya ce dan banku ya burge ya isa ga da bari ba a sata da tsarin fasso na mai tafasara da shida.